kasar tattaunawa duk labari na duniya nan ka ji shi bismillahi ya rabana sarki Allah ka faɗakarwa ga 'yan uwa zan yi jin Malam Habu dan Allah kai da jikin gaban shayin nan. Na gaya maka sauri nake. Da madarar gari zan haɗa ma a kore ta ruwa. ni ba madara za ka saka min ba. kofi za ka zuba min biredin kuma ka sa masa bota to shi kenan an gama Wala muna batun tashi eh ok to akwai shi Da shi lafiya. Lafiya yauwa malam habu Hmm. yawwa gabriel gaskiya fa na fahimci in ba shayi a rayuwar nan akwai matsala ubangiji allah saka wanda kirkiro shayi da alkhairi amin amin lallai isa wallahi yau da ina kusa da kai da sai na sama waigi ban gane sai ka samun waigi ba kana nufin santi nake to abin da kake yi isa ai ya wuce ma santi yayi ba wani kiwo na kowa shi ina gaya ba na gaya maka babu shi babu wanda ya san na gaya maka a ce wasu ya ga bayan mu a siyasan nan wallahi babu shi kawai bai isa ba tangul wa ya taba min kai ne ni da wannan balan ne mana ya hana ruwa gudu yana nufin cewa wai wai shi mai gaskiya ne wani bala kake magana ne shugaban jam'iyya mana ya hana komai a yi shi wai shi nan mai gaskiya ne bayan ba gaskiya bace da shi eh? ni fa ka san ma abin da ke ban mamaki matsalar take tsakanin kwamishina da shi bala kwanakin baya fa an gaya min cewa shugaban karamar hukuma ya jagoranci zaman sulhun su fa amma garin zai mutunta jani ba dai to to to to to to yanzu kai tangul in ban da rigimarka kai da ba dan siyasa ba ina ruwan ka da sabkar su hau ni za ka kalla ka jawalin siyasa ba ne tun ba a kira dan siyasa ba kan karamar hukuma kabin malam wa isa a kira dan siyasa ko re re re eh gaskiya ne tangul ba wanda za a kira dan siyasa in dai babu kai kai jawara wa ya sa ka kasa bakin ka a ciki na sace ka ka sake magana a nan sai na kai na ci bakin ka ya haƙuri kai tangul abin da nake nufi kai ba dan takara bane saboda ka kyale sisi siyasar su a dole na dawo mana ya kwamishina na yake nema ya ce zai kawo cikas kwamishina na fa wai shi za a kawo cikas ba a siyasa ba a wannan karamar hukuma ba oto ka ce mun tsohon kwamishina Eh, ko bakin ciki ne ina gaya ma tsabar bakin ciki ne babu wata irin matsala da ba a zo an ce an kawo ba kuma sai su ce ai demokradiya ko ai gaskiya su gaskiya da su eh ku demokradiya ce ba kwa so da kuma gaskiya to ya kamata mu gaya kan gaskiya to me kake so ka faɗa gaya mu abin da kake so ka faɗa abu mutuka ba za a bar gaskiya ta halanta ba to ka sani tufka da warwara za a ta yi to ka fito fili ko fito a fili za ka yi kuru-kuru ka faɗa an gane me kake so ka faɗa tangul ina nufin cewa 'yan siyasa mu na yanzu ba abin da suka sani sai handama da bakire sannan idan aka yi takarar ma ba ci suke ba in kuma suka ce ba su suka ci ba to zuwa suke su kwace kamar sojoji ni mai kosai Allah ya tashe mu lahiya to mai kosai to Allah ya kai mu yamman to ayi ni lahiya to to to sai yamman madalla an ga tsohon kwamishina na baya cikin irin wayannan mutanen ko kowa ya san tsohon kwamishina yana daga cikin 'yan siyasar da suka hana ruwa gudu a wannan garin namu kai abu Allah zan danna ma karfe ba Allah in ba kai bane kai amma dai na san zaman da zan yi da kai a'a kai haba tangul ya naji ana maganan karfe ah, da ban so na sa muku baki a maganar ku ba amma na ga abin sai ƙara cilla take yi babban uga ka dawo kenan <laughs> wallahi Allah ya mun dawo ha ya anan bura wallahi anan bura lafiya kalau tana can mun baro ta sai kuma idan Allah ya sa muna da wani abin da za mu ƙara komawa Eh, ka ga lafiya lau oga kamus eh, ya tafi ka kuma nasara da ofis ina lafiya lafiya ina gaya maka gaskiya ne sai dai kuma akwai wani abu guda daya eh? ko baka gane me nake nufi ba a ne ban gane ba barin ma tambaya guda daya za ka iya gaya min makarantar da 'ya'yan ciyaman suke zuwa makarantar kuɗi jami'a tsada amma dai na san ba makarantar gwamnati ba ne kawai dai makaranta ce kawai ma ni na kawai zan da rike sunanta ba to ko za ka iya tunawa makarantar da 'ya'yan ciyaman din suke zuwa kafin ya zama eh, ciyaman din wannan karamar hukuma ba wannan ai kan dubu ramari ce ta nan duba kan dubu ramari ce kaga maganar da ake yi to wannan shi yake nuni da cewa talaka abin tausayi ne eh. hakan shi yake ƙara nuni da cewa babu adalci a zukatan 'yan siyasar nan saboda abu ne da ya kamata a ce 'yan siyasar mu sun tashi sun jajirce wajen ganin sun yi abin da ya dace amma kuma sai gashi suna abin da su suke so a ransu ba wai abin da ya dace din ba to ani kwamishina nawa kowa ya sani ka fahimce ni kowa ya sani mutum ne mai adalci kuma mai taimakon jama'a ko ka bane eh hankali ne eh ne <laughs> ba komai to gaskiya sai mun tashi haikan wajen ganin an yi abin da ya dace an bi abin nan bisa tsari saboda mu matasa fa maza da matanmu mu aka fi cuta a wannan lamari muna tura mota ne idan aka sa ki aka buga mota aka tafi sai a buɗe mu da hayaki. Ah, duk kwatsi ne zancen nan ba kawai kwatsi ne ka can kai kyau mutane gurin Allah kiyaye gaba faɗakarwa muke a rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi majalisar tattaunawa Duk labari na duniya nan ka ji shi. Rumfar mai shayi majalisar tattaunawa. Duk labari na duniya nan ka ji shi. Bismillahi ya sarki Allah.